ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau laraba ko 22 ga watan ramadan hijira 1447 amanzo zo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda daidai da yau 11 ga watan uku da ashirin shida lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a wannan masallaci na jami'ar rahma da ke nan kundila a garin kano wannan a cikin wannan wata na ramadana mai albarka da muke karatun alkur'ani don neman lada da kuma ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da roƙon Allah ya azurta mu aiki da shi dan ba ku manta ba har yau dai muna cikin suratu taha jiya mun tsaya kan aya ta 114 a yau za mu tsora kan aya ta da goma sha biyar. amma ya karanto mana jiya ƙarashin sharhi kaɗan a ayon da suka wuce magana ta cewa ƙwararri zidi ne ilma Karshen ayar kenan wa ƙorar zidni ilma ka ce ya ubangiji ka ƙara man ilimi wannan annabi ake umarta cewa zidni minka ilma ya Allah ka ƙara man ilimi daga gare ka malaman tafsiri sun ce sharhi da bayani ƙarƙashin wannan ayar cewa manzo sallallahu alaihi wasallam daga Aisha take cewa lan yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatin hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla annabi ko bai gushe ba Allah na ta ƙara masa ilimi har sai da ya koma zuwa ga ubangijinsa ana kullum cikin ƙara masa ilimi ake cikin wannan shekaru goma sha uku a makka goma a madina kullum annabi ana sauka masa da wahayi shi kuma yana karantar da sahabbansa abinda ake saukan masa na wahayi wannan shine ilimi ilimi da za a ce a koya maka sannan kuma kai a ce ka koya ma wani shi ke tabbata wannan ilimi shi kaɗai kwato a nan surasallam Allah ya farko shi da kari malamai su ce bai ce Allah tara man kuɗi ba rabbi zidini malam Allah bai gaya mai haka ba rabbi zidin duk a'a kawai rabbi zidini ilma wa qur rabbi zidini ilma ya Allah ka ƙara man ilimi malamai suka ce wannan ke nuna falalar ilimi akan komai shi yasa farko da annabi wahayi na farko da aka yi mai akan ilimi ne aka ce ya kara tashi kai karatu aga da karatu ne al'umma take ilimi da shi al'umma take zama al'umma mai amfani yasa duk in muna neman ci gaba da neman mu sami ɗaukaka da mu koma ilimi musamman ilimi na addini ilimin addini shine zai saita rayuwarka ka san haƙƙin Allah a kanka haƙƙin manzo haƙƙin mahaifanka haƙƙin iyalinka haƙƙin ƴaƴanka haƙƙin abokan zamanka haƙƙin abokan mu'amala, ka ta kasuwanci ta zamantakewa duk da ilimi ake sanin wannan sannan ilimi na rayuwa malamai sun ce zai iya shiga ilimi na likitanci ilimi na injiniyanci duk waɗannan ilimomi da suke taimaka ma rayuwar ɗan adam ba su iya shiga karkashin wannan hukurar Zidini ilma amma babban abin da ake magana ilimi na addini domin shine ilimin da zai haska maka yadda za ka rayu ka koma ka sami rahamar ubangiji ka shiga aljanna to mu ma yanzu abin da ya kamata kenan mu ta neman Allah ubangiji ya kara mana ilimi sai dai annabi na neman ilimi mai amfani eh yana neman ilimi mai amfani salullaha ilman nafi'an wa ta'awwazu min ilmin la yanfa cikin hadisin ibnu majah annabi ce ku roƙi Allah ilimi mai amfani sannan ku nemi tsari da Allah daga ilimi mara amfani ilimi mai amfani ilimin da zaka sani da zaka bauta ma Allah ilimin da zaka sani da zaka zauna da al'umma ilimin sana'a ilimi duk waɗannan ilimi mai amfani kenan ilimi mara amfani ilimin da za ka yi ba ka yi aiki da shi ba ya zama hujja a kan ka gobe alkiyama sannan ilimin da za ka yi na tsafi na sihiri na cance-cance ilimin da za ka yi yadda za ka koyi yadda za ka cuci al'umma yau masu koyin ilimi ne ya za a yi damfara ya za a saci kudin mutane a intanet ya za a duk wannan ulum ne wanda suke marasa amfani masu su zai kai su zuwa ga wuce gobe kiyama in ba su tuba ba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 تسجدون آدم فسجدوا إلا إبليس أبى وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى نعم a Allah maɗaukaki ya ce wala a ahidna ila adama min qablu hakika mun yi alƙawari wasu malaman suka fassara suka ce wasiya wasu suka ce a'a umarni ne ahidna anan mun yi umarni zuwa ga adama min qablu tun gabanin wato abinda ake gaya ma manzo a nan kenan ana siya sai ya manta da abinda aka yi masa umarni ko aka yi masa wasiya walam najid lahu azma wa musami wato karfin wato ainihin wato ainihin kuzari da karfi na rike abinda da aka bashi da wannan alkawarin ba ko kuma ba a sami haƙuri tare da shi ba shine azman wa yi ƙunna lil mala'ikatu tasjudu li adam yannan muka ce ma mala'iku ku yi sujuda ga adam fasajadu illa iblis aba gaba su suka yi su juda mala'iku da iblis shi kan aba ya ƙi wato ya ƙi sujuda faƙulna muka ce ya adam ya kai adam inna haza aduwwun laka wani zaujika wannan lallai maki ne gare ka kuma maki ne ga matarka fala minan jan min aljannati fatashqa kada ka yadda ku yi wato ainihin sakaci ya fitar da ku daga aljanna fatashka daga nan sai ku wahala sai ku shiga cikin wahala cikin taƙewa wannan kisa kamar yadda ibn kasir ya nuna bayan wancan kisoshi da muka ji yanzu kuma magana ne akan labarin adam alaihi salam tun daga farko halittarsa da kuma bayan abin da aka yi masa na alkawari bayanin halittarsa ya zo a wasu surorin kamar yadda ibn kasir ya ce wajen sura guda shida ko ina jin shida kenan aka yi bayanin kisar adam alaihi salam akwai cikin surat bakara cikin bakara aya ta talatin zuwa ta talatin da takwas an yi bamu bayani na kisar annabi wato adam sannan sai cikin suratul araf a cikin suratul araf ita kuma daga aya ta sha ɗaya har zuwa aya ta ashirin duk bayani ne na kisar adam alaihi salam sannan sai a cikin wato suratul hijiri ita ma an bayani na kissar shi annabi adam daga aya ta 28 har zuwa ta 40 sai kuma cikin suratul kafi wacce muka karanta bara ita ma aya ɗaya a ciki aya ta 50 aka bayanin kissar annabi adam sai a waɗannan ayoyi su kuma yanzu da muke karantawa cikin suratun ɗaha sai sura ta ƙarshe cikin suratu sa ita ma an yi na daga ayata saba'in da ɗaya zuwa ayata tamanin da biyar waɗannan ayoyi za mu yi ƙoƙari mu koma kansu saboda kisar annabi adam suna da darasi mai yawan gaske ne eh, darasi mai yawan gaske musamman yadda iblis ya yi ƙoƙari ya zama da shi daga aljanna da kuma yadda ya zama abokin gaba ga 'ya'yansa har duniya ta tashi ba ya kamata mu a matsayinmu na 'ya'yan adam mu karanta ƙisar don mu gane shi fa iblis shaidan maƙiyinmu ne har yau har gobe kuma kamata ya shi maƙiyinka ka ɗau mataki a kansa to ba za ka san maƙiyin naka ba sai an karanta maka shi ka san shi waye shi a ce har sura shida an ta maimaita maganar iblis da yadda ya yi ya ainihin zama sababin fitar adam daga wuta alaihi salam ya kamata daga aljanna kai afwan fitar da shi daga aljanna ya kamata mu 'ya'yan adam mu sake karanta wannan kisa sosai yanzu ga ta a gabanmu mun ji cewa ka tsara sanan ɗin don mu samu sharhi gaba ɗaya إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يظلى نعم فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة نعم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى نعم الله مدوكك يتي إن لك ألا تجوء فيها ولا تعرى أه أنا أني من كانت أبا كان إنا إن لك ألا تجوء فيها ولا تعرى ita aljanna din nan da yake kokarin ya fitar da ku cikinta lalle a cikinta ba za ka ji yunwa ba sannan kuma ba za ka ta ba wa annaka la tazma'u fiha wa la tabha kuma lallai kai a cikin ta ba za ka ji kishi ba sannan ba za ka ji zafin rana ba waswasa ilaihi shaytan ai ko sai shaytan ya sanya masa waswasi qala yace ya adam ya kai adam al adulluka ala shajaratil khuldi shin bana nuna maka wata bishiyar dawama ba wata bishiyar da in ka ci shi kenan za ka dawwama cikin ni'ima wa mulkin la yabla da kuma mulki shi ma ka dawwama cikin mulki da ba zai kare ba wannan shine waswasi shine rudu shine gururi da ya jefa mashi Adam alaihi salam fa akala minha qad badat lahumu sawatuhuma fa akala minha da shi da matarsa Hawwa ko suka ci wannan bishiya wabadat lahuma sau'atuhuma daga nan sai raicin su ya bayyana al'aurar su ta bayyana wa dafiqa yaqtifana alaihima min warqil janna daga nan suka fara lullube wannan al'aura tasu daga ganyen wato ainihin da ke cikin aljanna wa asa adamu rabbahu fagawa wannan ya zama sababin adam ya saba ma ubangijinsa fagawa ya kuma karkace wato ainihin daga hanyar shirya sun mashtaba ku rabbuhu wa taba alaihi wa hada sannan ubangijin sai ya zaɓe shi wa taba alaihi ya karɓi tubansa don ya tuba kuma ya karɓi tubansa Wahada kuma ya shiryu daga wancan karkata da shaidan ya sa masa waɗannan ayoyin kafin na gaba muka kalle sun, imini kasar ya ce na farko dai mun ji cewa wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama ko a bayar aya baya din walaqad ahilna ila adama min qablu fanasiya walam walam najid lahu azma mun yi alƙawari ko mun yi wasiya ga adam min qablu tun gabanin a zo a saukar ma annabi da bayanin da za a yi mai anan sun sadda aka halicci adam kenan akwai abin da aka bashi na umarni shine wanda za mu ji a cikin ayar amma walam na ji lahu azma mu sami ƙarfin wato ainihin ƙuduri na wanda aka ba shi ya riƙe shi da ƙarfi ba ko kuma bai yi haƙurin riƙewa ba saboda da suna tafiya bisa ƙadara ne na ubangiji ne eh, kamar yadda ya inganta a cikin hadisi aka sami tsakanin annabi adam wato ainihin da musa alaihi salam aka sami tattaunawa cewa shi yake cewa wato kamar kai ne ka zama sababi yake cewa an tallazi hajja musa adam wa kala lahu an tallazi a kharistan nasa min aljannati bi zambika yace ya kai adam kai ne in ji musa alaihi salam yake ce mai kai ne ka zama sababin fitar da mutane daga cikin aljanna bi zambika wa shaitahum da zunubin da kai ka sa mutane suka shiga cikin wahala kala adam sai adam alaihissalam ya ce ya musa an tallazi istafaka allahu bi risalatihi wa bi kai ne wanda Allah ya zaɓa da manzancin sai ba ka manzanci sannan da zance da ya da kai tsaye saboda haka a talumuni ala amrin taba Allahu alayya qabla an Za zaka zarge ni da wani abin da Allah ya rubuta shi tun kafin ya halice ni hasan da abin da suke faruwa tun kafin a halicci duniya da shekara nawa dubu hamsin an riga an rubuta su da alƙalamin ƙudura an rubuta su a lauhin mako su alƙalamin an ɗauke shi ya bushe sai dai abubuwa su ta faruwa a zamaninsu abin da annabi adam ya gaya ma annabi musa kenan ya ce ya za ka zarge ni abin da ke an rubuta shi kafin ma ni a halicce ne. ko qaddarahu Allah alayya qabla an yakhluqani ko kuma Allah ya kaddara abin ya faru a kaina tun ma kafin ya hadice ni Ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa hajja adamu musa manzo yace sai ya zama wato ainihin annabi adam ya kafa ma musa hujja da wannan magana cewa hadal hadisi lahu tsirkon fi sahihai wannan hadisin yana da hanyoyi na ruwaya daban cikin bukhari da muslim a wato ina son gaya mana ne kasar annabi adam sun ka jita in ba kai hattara ba sai ka je kai wani laifi ko ka hauka cikin wata halakar ka ce yaya me yasa ya saba me yasa abubuwa duka suna tafiya bisa kaddara ta ubangiji sannan kuma kare inda ya nemi tuba kuma Allah ya gafarta masa ne da kyau don irin waɗannan suna nan wurare da yawa cikin ƙur'ani dangane da magabata ka ji kamar sun wani laifi ya kamata ka ji tubansu kuma ka ji gafar da Allah ya masu an fahimta da kyau kuma ka yadda da yadda abubuwa suke tafiya bisa kadara ta ubangiji da haka halitta adam kamar da wasu surorin suka faɗi wasu ayoyin nan kai tsaye sai aka ce wa izu kulna lil mala'ikati sujudu li adama sai muka ce ma mala'iku ku yi sujuda ga adama wato ainihin yaskuru ta'ala ta shirifa adam ana Allah yana so wato ya mana bayanin daraja da girma na adam wa takrimuhu wa ma fadalahu bihi ala kathiri mimman khalaqa tafdila da irin karramawa da Allah ya masa da falala da ya mai akan fiye da dukkan halittu da yi domin shine Allah ya halitta da hannunsa sannan kuma ya ce mala'iku ku masa sujuda ko kamar yadda zamu ji a cikin ayoyi ya ce wa kacce kaddamar kalamu shi ne waɗannan surori da na gaya mana wanda za mu bi su dalla-dalla mu karanta don muna cikin haɗari mu 'ya'yan adam saboda shi shaitan yana nan ya roƙi Allah ya hore masa har tashin kyama kuma zai zo mana ta gaba gare mu da baya gare mu da ta ko'ina don ya ƙoƙari ya karkatar da mu kuma yau cikin karkata ake da yawa abubuwan da suke faruwa yan uwa saboda su fitinar shaitan ne to shi yasa ya kamata mu karanta kisa a natse don mu don mu dau darasi mu dauta ka tsantsan daga shi makiyin mu shi iblis kenan yaskuru ta'ala fiha khalqu adam wa amarahu al wa amruhu al-mala'ikatu sujudi lahu tashrifan wa takriman a cikin mu ji yadda Allah ya halitta adam ya umarci mala'iku su masa sujuda ta girmamawa ba wai sujuda irin wacce wato ainihin ake tsakanin mutane a wannan umarni daga Allah Allah ne ba su umarni su yi in ba haka juda saiwa sai Allah kaɗai ake masu juda sai eh, a cikin hadisi ya inganta ne ya faɗi wannan saboda haka ba za ka kafa hujja da su juda da mala'iku su kai ma adam ba ka sami wani abin halitta kai mai mai sujuda ba a babu shi su juda ce umarni ne daga Allah ta zama ibada ta zama bauta kenan sannan kai kuma an hana ka kai kowa su juda ba mahalita ba wa bayyana adawa iblisa Ibilisa libani adama wala abihim qadiman a cikin ayunan da wanda zamu karanta zamu ji inda Allah ya bayanin adawa da kiyayya da iblis yake da ita ga 'ya'yan adam mu kenan da kuma babansu shine wato ainihin adam qadiman cin cin tuni kansa da aka halitta adam tun wannan lokaci aka ce mala'iku su sujuda fa sajadu illa iblisa kakaf din su suka su sujuda sai shi iblisa sai aka ce aba shi kam sai ya ki mana imtana aw takbara ya ki ya girman kai sa farkon wato laifi na yan uwa a takabbur girman kai a ce kai ki yanzu kafirai da suka ta musulunta ai kaga kin ne tunda sun ki musulunci dole kaga an sun mutu haka wuta za su duk wani wanda za a ce ga yadda Allah ya ce a yi ya ƙi ga yadda manzo kuma ya koyar a yi ya ƙi wannan tawaye shi ko tawaye ma Allah a nan duniya ku ɗauki misali ba shugaban da yake son tawaye kowa so yake yana shugabanci ya masa ɗa ya masa biyayya to sai ka ne maka gabai shugaba kawai an sa shi ne ya zama shugabanka ba shi ya halice ka ba ba shi ne ran kake hannunsa ba amma an ce kai masa biyayya karka saba ma shugabanka in ba ya umarce ka da abin da ya saba ma Allah ba to balle Allah mahalicin ka da ya kage ka ya shirya ma dabbai maka komai numfashin ka hannunsa yake kaga shine ya kamata ko farkon kangarere shine iblis ba sai yake wa qulna ya adamu inna hadha aduwwun laka kullu zawjika an anan Allah ya yi ishara ma adam ya nuna musu to wannan fa daga ba wani tawili da zaka ma ayan wa ya adam muka ce ya adam inna haza wannan aka nuna iblis kenan aduwwan laka maƙiyanka ne wa da zawjika da matarka ya'ani hawwa alaiha sala. kaga tun anan ya yi masu sujuda to tun daga nan Allah ya ce to maƙiyanka ne maƙiyan matarka ne fala yukhrijannakuma min aljannati kar ku yadda ya fitar da ku daga aljanna ka sai ku taɗi sai ku halaka domin a shaƙawa ita ce wahala kenan ai iyaka an tasfafi ikhrajika minha eh, a fatas'ab wata in wata shafi ɗalabi rifika e a hirɗinka shi ne iyaka a kashedinka ka yi duk abin da za ka yi na yadda zai zama sababin ya fitar da kai daga nan za ka shiga cikin wahala za ka shiga cikin wato ainihin wahala fi ɗalabi rifika wajen wahalar neman arzikinka a aljanna komai da shi na ragadan ko kulu min ha ragadan ko ai su shi su ku ci ku sha ga ta nan komai ba sai ka nemo ba ba sai ka noma ba ba sai kai fatauci ba to wannan sai yake ku fita daga wannan ni'ima ku tafi inda za ku ta wahala wajen neman abin da za ku ci yau mai ake ciki neman abin da za a ci kuma dole ne a tashi a nema an gane da kyau kuma neman na halal ɗin shi ma bai daɗi ba to balle kuma ƙarfi za a nemo na haramu wanda shi kuma in baka hatara zai sake mai da kai tun inda shi iblis zai shiga Allah ka tsare fa innaka hahuna fi aishin raghidin hani'in bila kulfatin wala mashaqqa yanzu kai adam kana nan cikin aljanna cikin rayuwa mai daɗi rayuwa ta ragada da haka bahaushe ke cewa ko asalin kalmar larabci ne abuwa cikin ragada da komai gashi nan eh available ba wahala bila kulfatin ba sai kai wahalar nemuwa ba wala mashaka babu wahala inna laka alla tajua fiha wala ta'ara lallai kai anan aljanna ba za ka ji yunwa ba Wasannan kuma ba za ka yi kiraici ba malamai suka ce ina ma na bainal ju'i wal an gwama tsakanin yunwa da kiraici sai aka gwama su wuri guda ayyana la'anna al-ju'a zillul baƙi game ta yunwa ƙasƙanci ne da ciki ɓoyayyen ƙasƙanci a yau cikin kan babu komai ina zaman lafiya kuma ai yanzu yanzu za a ga tsarecinka dan yanzu za ka fita dole ne ma har ta kai ma ka buɗi baki ka ce a san man ko ba ka ga tsareki ya bayyana ka ce tsareci na ciki yunwa wal uriyiku shi kuma zillul zahir shi kuma tufafi shine tsareki na fili na jikinka in babu tufafi jikinka aina ma ya bayyana to yasa ya aka gwama su ba yunwa babu kuma wato aiki a cikin aljanna ciki ya ciki ya dauka a koshe sannan jiki kuma an samu tufafi kaga lafiya kenan wa annaka la tazma'u fiha wa la tazha ba za ka ji kishi ba a cikin gidan aljanna ba kuma za ka ji wato rana ba zafi nan tazha daga zuha ne daga lokacin da yake fara jin ɗanin rana lokacin hantsi kenan wadda rana ta ɗaga ta fara zafi wurin nan yanayi yanayin babu shi a gidan aljanna eh wa hazani aidan yace mutaqabilan fa zama'u harrul harrul baqini wa huwa al wa dhuha harrul zahiri kuma sai aka gwama waɗannan suka mutaqabilai tsakanin ishi da shi da zafi sai aka tara suri guda su ma aka faɗa mana saboda me shi kishi zafi ne na ciki in cikin ka ba ruwa kana jin kishi mai cikin yake zafi yake yi to haka nan shi kuma jikinka in ka sha zafin rana shi kuma gangar jikinka za ta zafi kaga kenan sai aka haɗa su babu zafi na jiki tunda babu rana sannan kuma babu zafi na ciki dan babu kishi to wannan cikin aljanna kenan Allah ka samu cikin aljanna wannan abin da aka gaya ma shi adam a nan kenan don ya daɗa tabbatar ga ni'imar da ke gaban shi kai ya yarda da waswasi na shaidan amma ina wasu waswasa ilaihi shaidan sai shaidan ya sa masa wasu wasu waswasi waswasi shine abin da zake ta ganin abin kamar haka ne kamar gaske ne ko za mu ji ayin waswasi kenan ba nan ma ana haka ba duk masu wannan yanzu barnar waswasi ke dan ke shaidan ke sa masu idan ka je kai damfara ka samo kuɗi za ka gina gida za ka yi kaza za ka ji daɗi shi ke nan aiki laka tuba daga baya haka wasu wasi ne wannan yan kanka tuban ka mutu fa sannan in kayan wani ne ka mayan mashi tuba na baki ka zalunci wani in ba ka mayan mai haƙƙi na na sai an yi hisabi amma ɗan sai ya sa ma wasu wasi haka duk ayyukan ɓarna da kuke ganin su wasu wasi ne eh zai je ya nan ɗin yarinya ya neme ta da lalata har a yi wasu na shaidan ba komai a tuba ta shi kenan sai an auka an fana sannan sai kuma yana muku dariya shi ne wasu lahumar shaidan sai shaidan ya sanya masu wato shaidan ya sa masu ilai wato wasu wasi wasu wasu ilaihi shaidan ala ya adam hal adulluka ala shajaratul khuldi hmm. ya adam shin bana nuna maka ainihin wato nuna maka kaga ma nuna maka zai hausa za mu je ta bishiyar an nuna ma adam ita ga ta nan kai ya zai ci ta komai a aljanna komai ya ci banda ita sun san jarabawa kenan ko ba ga ta nan muna fama da jarabawa ba yanzu matanka ka ne ne eh, ila ɗaya biyu uku har hudu naka ne amma saura ba ruwanka da su kalli ta kai komai amma can karka kala. amma ba ibtila yana nan ba yanzu a gaban mu duk haka jarabawa take abinda aka hana ka to ana so ne a jarabce ka shi to shine a lokacin aka gaya mai sai ya zo mashi da wasu waswa shin ba na nuna maka wata bishiya sunanta bishiyar dawama in an ci shi kenan za a dawama haka yanzu yake ma mutane wasu wasi in kai kaza na fanna da damfara da wani za ka kuɗi shi kenan kuma an kai kuɗin ka huta haka zai nuna masu saboda haka ya ce wa mulkin la da mulkin da ba zai ƙare ba an adam da son mulki ko eh mulki mulki ba zai ƙare ba wannan abin da ne a wata ayar can da zamu karanta su a ras ya nuna ya rute su ta hanyar rudu gururi rudu kenan wa ka wa ka sama kuma inni lakuma laminan nasihin an cikin arab da za mu karanta ya ma rantse maka yadda ya rantse ku. fa ma kuma ya rantse inni wallahi lakuma na nasib nasiha nake maku abin da yake gaya ku ci bishiyar nan ta dawama ce kuma za ku ainihin dawwama muka za duk da ya ta bin lalama irin da yadda har yanzu yake ma 'ya'yan adam yadda yake halaka su shi yasa sai mu kula 'yan uwa wato ainihin musiba ta shedan tana nan shi yasa ake cewa mu ta neman tsari da shi duk neman tsari a ta'awuz wato a sallah za ka yi a cikin askar ka safe da maraice ko ina yana nan neman tsari daga fitinar shaidan wa qad taqaddama anna Allah ta'ala ahida ila adama wa zawjahu an ya'kula min kulli thimar ya gabata cikin can suratul baqara cewa Allah ya yi alƙawari cewa Adam da matarsa su ci daga 'ya'yan bishiya wala ya qaraba hadhihi shajara al-mu'ayyana kar yadda wannan bishiyar da aka ayyana ka su kusance ta fil janna komai aljanna su wace ya ce abin da suke so ita kadai a dubi dan Allah fitinar shaidan eh haka zaka ga a yanzu mutum da matar shi da komai bai sha'awar ta sai a zayyana mai wata can na waje su yake kallo zamanin wayan nan ga sunan a waya zai ta kallo yana jin daɗi ga matarsa ta halattinsa haka haka a gargashi an bashi gidansa da waye sai ya bar gidan ya tafi majalisa yana shirme duk wannan shedan ne muke zayyanawa ƴan uwa kuma sai ya ta nuna maka ai ya fi daɗi san waye ne matarka da zaka zauna ku fira da ita ku dai ma juna kewa ku tattauna matsalar gida ka ce majalisa zaka ka ba za ta ganka ba sai dare can wajen bayan sha ɗaya bayan lokacin ita ce bacci ce falam ya zalbi hima iblisu hatta akala min ha iblis bai gushe ba yana talallama su yana masa rantsuwa yana gaya mu fitocin su gulle can har sai da ya sa su suka ce wa kanat shajaratul khuldi yace ai bishiya ce ta dawama yani allati man akala minha khalada wa dama maktu wannan bi yace zai dawama sannan kuma mulkin sa zai dawama wa qad ja'atil hadisi dhikru shajaratul khuldi wa qala abu dawud at-tayalisi wato cikin wato ya zo cikin hadisi cewa mai cece shajarar kulmi nabi ya faɗi cikin hadisi abi huraira yace inna fil jannati shajaratun yasiru ar-rakibu fi dhillaha mi'ata amin ma yaqawha wa hiya shajaratul khuldi shine bayani wato ya zo cewa lalle aljanna ko ta bishiya girman bishiyar matafiyi akan abin hawansa zai ta tafiya tafiya shekara ɗari bai wuce bishiyar ita ce aka ce wahiyar shirin kulli ita ke kira da bishiyar da wama. a duba don al'inuwa ɗaya tafiyar shekara ɗari mahayi in garman doki zai sai shekara ɗari bai wuce ta ba ya jama'a me yasa ba za mu tsaya mu nemi aljanna ba a cikin aljanna wannan dakin yake a nan duniya ga ta nan mu musamman da aka zarafce mu yanzu da ba wucen nan ma eh gidan zafi bishiyar waje tana buso iska tana buso rana sai ka ji ko ina zafi amma can inuwa kaɗai ga tunan girmanta aljanna kenan yan uwa Allah ka azurta mu Shi ne a nan sai aka ce fa aka lamin ha fa sau a tuhuma, sai ko suka ci daga wannan bishiya daga nan sai tufafin su ya zama sun su ya bayyana dama haka yake shi shaidan in ya sa ka kai sako da daga nan shi kenan ya kuma tsiraita ka haka ƙara mutunci yasa ka kai girba karya gaba wanda ka masa karya za ka kari kima za ka ci amana an baka kaci za ka kara wani kima wani wanda ka ci amana shi yasa ka ka zalunci wani wanda ka zalunta za ka kara kima ko kai waye ne sai dai ya shiru kawai don don ka fi shi yanzu me yake faruwa kana me yake faruwa tsakanin talakawa da masu masu mulki har saboda in sun zalunce sannan ba da suka iya shi yasa ya kima su ta zube a gaban su to haka ko iyalinka kana zalunta su ba ka taɓa yin kima a wurinsu ƴaƴanka kana zalunta su maƙwabtanka ba ka kare kima to rashin kima shine zubewa mutunci shine tsiraici kun gane da kyau wanda tsiraici na tufafi wannan akwai tsiraici na mutum akwai tufafi wannan in ka rasa shi za ka tsiraita ka na akwai mutunci shine ba ce yake cewa mutunci madara ce don kai da ya zube shi kenan mutunci riga ce in ka yadda ke ɗan keta maka shi wallahi mutane ba su kare ganin darajar ka da kima anan nan abin da ya musu kenan na ganin tufafin su ya bayyana to wata ayatan cikin bakara kun san bayan sun cin fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alai ko adam sai ya gamu da wasu kalmomi daga ubangijinsa wanda zai karanta yana ne tuban ubangiji ya tuba kuma Allah ya karɓi tubansa wa ashiqa anan ko sai ka ce wa ashiqa ya tsifani alaihi ma min warqil janna dan sai suka fara kuma tsinko ganyen bishiya din na aljanna suna kokarin rufe al'aurar su tunda yanzu asiri ya toni shi shedan ya ji daki abin da yake so kenan dama ya tsire kaka kana yin sako shi kenan haka kare kima shi a wurin shi sannan kuma a wurin wanda ka zalunta din ko kai sakon a gaban su saboda haka sai kunya ta kama su suka fara ɗiban ganyen bishiya na aljanna suna kare jikinsu ne wa ɗafika ya tsifana alaihi ma min warakil janna wa asa adamu rabbahu fagawa adam alaihi salam je nan ya saba ma ubangijinsa fagawa ya zama ya kauce hanya ta shirya ta daidai sun ta ku rabbahu wannan aya ita ce fatalaka adamu shi tabahu rabu sai ubangijinsa kuma ya zaɓe shi fata ba alaihi ya karɓi tuban tsaye tuba shine ne can fatalaka adamu na rabbi kalimatin fata ba alai shi kinan fata ba alai wahada Allah ya shirye da shi wato daga nan ya kuma cewa ya zama cewa ya bar wancan ya tuba ga ubangiji to sai kuma me zai biyo baya inda Allah ya karɓi tuban shi ya gafarta mashi zai ci gaba da zama cikin aljannan ko ko ne me Allah yake qala bi ha jami'a hmm. ba'dukum li ba'din adu hmm. fa imma ya'tiyannakum minni hudan ya اتبع ya فلا wala ya يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونهشره يوم القيامة أعمى نعم. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا نعم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى نعم الله ملوك كيتشي قال احبطا منها جميعا فاتو عينهم في الله يشتوك سوكا وقم كفتا لقى إتا الجنة قبات ينكو بعضكم لبعض أدو عايشنكو da sashi za ku zama abokan gaba za ku zama makiya juna Ba in ma ya ake yankakun minni hudan ko idan shiriya ta zo maku daga gare ni wa mani ba a hudaya wanda ya bi shiriya ta wala ya dillu wala ya shiga ba zai wato taɗe ba ba zai ɓata ba sannan wala ya shiga kuma ba zai wahala ba wa man a araba an zikiri duk wanda ya bijire mu batona shine alqur'ani fa inna lahu ma'ishatan banka lallai yana da rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama kuma gobe kiyama mu tashe shi a matsayin makahu qala sai ya ce rabbi ya ubangiji lima hashartini a'ama ya ka tashe ni makahu faqad kuntu basira ashe a duniya na kasance ni mai gani ne qala kadhalika atatka ayatuna ai haka nan ayoyinmu suka zo maka a duniya da gargaɗi da komai ya zo maka fanasita ha sai ka manta ayoyin ka ƙi aiki da su ko kuma ka ƙi imani da su faka zalika da yau mutum sa kai ma haka yau za mu manta da kai to wannan ci gaba kenan can shi adam alaihi salam ya yi laifi sababin laifin ya tuba kuma an karɓi tubansa amma sai Allah ya ce qala bi tsamin ha jami'an wato ainihin ku sauka daga gare ta gaba ɗayan a wani wurin aka ce ihbidu aka zo da jam'i nan ko su biyu da shi da hawa'u kenan a'a a wani wurin aka ce ihbidu da shi iblis din da iblis da shi adam matar shi ta bi ake gare shi shi yasa ya ka ce kala habita ko ko bi kenan da kai adam da kai iblis ku fita ku sauka daga ita aljanna an ce jami'an dukkan ku hawa tana tare da kai sun zama su uku kenan ko mm. to dukkan ku ku fita daga gare ta ita aljanna eh wato min aljannati kullukum wa qad basadna zalika fi suratul baqara an yi dogon sharhi karkashin wannan a cikin suratul baqara Allah ya ce ba'dukum li ba'din adu sashin ku aka ce ana nufin ya tahu wa iblis zuriyatahu shi iblis da tashi zuriya din shi ma adam da tashi zuriyar su ne za su zama ba'dukum li ba'din adu sashi da sashi makiya eh, wannan ita ce har yau gashi nan yaga kawai mutane suna zaune kuma sai a ta gaba da juna A ta kiyayya a ta fitintunu iri iri fitina ta farko su zama musulmi su kafirai ga daga nan dole ko kaki ko kaso gaba ta kullu bambancin addini ko kuma a'a haka kawai bambanci na kabila wani abu na cutar juna daidai ba a zo kumle ba a abin ado shi yasa ba yadda za ka kau da wannan a cikin al'umma sai ta hanyar ka nuna masu ga yadda za a bi a kau da wannan gaba eh don da ƙwar'ani ya zo mana da shirya na da zo da duk abin da zai magance wani ƙeya da gaba tsakanin al'umma Allah ya ce fa in ma ya ake yannakum ne hudan ne eh, wato wani cikin magabata malaman tafsiri abul aliya ce hudan shine al'ambiya wa rusul wal bayan shi da ko dai shari'a ta zo muku daga gare ni shari'a ita ce annabawa da za a turo da manzanni da bayani da za a saukan masu na littattafai shine shari'a da za ta zo cikin al'ummar shi adam za a sami manzanni za su zo da sako na shari'a za su zo da bayani na gaskiya ko dai wannan ya zo maku in ya zo maku mamanin ta ba hudaya wanda ya bi shiriya ta wannan abin da za a aiko manzanni cikin zuriyar adam alaihi salam da shiriya da littattafai da za su zo da shi ko wanda ya bi wannan shirya tawa wala ya zillu wato ainihin ba zai bata ba ai la ya zillu fi duniya a nan duniya ba zai bata ba sannan wala ya sa fil akhirati wa kiyama ko ba zai tafi ba ba za a sa shi ta ba a nan duniya rayuwar shi ta imani ta musulunci ta shirya babu alheri yan uwa sama da ni'imar musulunci duk wata ni'ima da za a yi maka to ba ta kai ni'imar musulunci ba dan da imani da musulunci ne za a koma waccan aljanna da iblis ya zama sababin fitowar adam mahaifin kuna ganewa da imani ne da musulunci za a koma shine nan bayanin a dunkule na cewa famanitta ba a hudaya wala ya zullu wala ya shika wanda ne bi shiriya za a zo ma jama'ar adam da shiriya su ne annabawa a cikin su da manzanni da saƙon da za su zo da shi to duk wanda ya bi wannan ba zai ba ba ba a nan duniya haka gan shi kan shiriya kan musulunci sannan kuma gobe kiyama ba zai tatse ba haka ne ibn abbas ya fassara wannan wurin ya ce, wato ba zai bata ba a nan duniya sana a lahira kuma ba zai taɓe ba kaga wannan shi ne abin da ya kamata mu kula da shi a yanzu inda ita adam kadara ce saboda haka Allah ya kaddara ya baro aljanna amma kuma ya tuba sannan an buɗe kofa ta yadda da shi da zuri'arsa za su koma cikin aljanna shine abin da muka ji a cikin wannan ayar da muka karanta yanzu cewa fa in ma ya ake yannakun binne hudan wa a hudaya wala ya zullu wala ya shika kofa an bude ta zuwa shi adam da muzuriya su za mu koma aljanna amma me ce shi shine shiriya da Allah zai aiko cikin al'ummarsa ta manzanni mu manzon mu sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo mana da shi na qur'ani abin da ya zo da shi na hadisi wanda din ya rike a nan duniya zai sami shiriya ba zai ɓata ba ba zai ɓata ba duk wanda kaga ya ɓata ya bar qur'ani ya bar sunan manzo ya kama wata hanya daban sannan duk wanda ya bi ƙwar'ani ya bi manzo ya bi shirya da gobe kuma kiyama ba zai take ba zai shiga aljanna saboda haka shi kenan ka daina tunanin me yasa adam ya fito me yasa ya ci kaza kwanan ka daina wannan an wuce wannan magana ya riga ya faru abin da ke gaban ka yanzu abin da aka faɗi ne a ayan nan idan shiriyata ta zo wanda ya bi shiriya ta kenan ba zai bata ba ba zai kuma taƙe ba Allah ka samu gane wannan wa man araba an zikiri wannan ci gaba ne wanda ya bijire ma an batona ai khalafa amri wa ma anzaltuhu ala rasuli a araba anhu wa tanasahu wa akhadha min ghayrihi hudaw haji magana ibnu kasir ma'anar me a araba an zikiri ma'ana khalafa amri kenan wanda ya bijire ma an batona zikiru anan shine alqur'ani khalafa aka ce amri ya saba ma umarni na da Allah wa ma anzaltuhu ala rasuli da abin da na saukar da shi ga manzo na me aka saukar ma manzo alqur'ani din mun gane wannan ko ke a araba anhu ya bijire ma qur'ani ya jiya ma qur'ani baya wata na sahu ya manta da qur'ani da gangan shine tanashi amma kai mantuwa amma mantuwa ganganci ba wai mantuwa ta gaske ba wa kaza min gairi bi hudahu ya nemi ya ɗauki wata shiriya ko shiriya ba daga shi alƙur'anin ba eh shirme da za a kawo wanda yau muke ta fama da su ga ɗauka daga nan zai sami zai tsinci shiriya wanda je wannan me sakamakon shi za an kwana a inna lahu kan banka lallai yana cikin zai zama cikin rayuwa ta kunci wankan fi duniya kunci a nan duniya fala su ma'ani na talahu walan sharaha li sadrihi malam ibn kasir ce a nan duniya ba zai sami nasuwa ba e, ne shine ban rayuwar kunci ba zai sami nasuwa ba sannan ba zai sami yalwar kirji ba ka san yalwar kirji shine ba hankalin kwanci ba wani abu da ke sa shi ya kasa bacci ya sami ƙoda nasiya ya kasa natsuwa ya kasa jin daɗi ya sai ya sha ƙwaya sai ya afa sai an mai allura duk gashi nan wannan abubuwan duk ba zai same su ba ruwan shi kawai duniya mai ce duniya ya sami kwanciyar hankali ya in ya yi imani ya yi ibada shi dan abin da ya samu ya yi na duk shi ne ba zai sami damuwa ba zai sami natsuwa saboda me ba zai zai kuma me wato ainihin wanda zan wanda ya shiga cikin kunci ba zai sami nasuwa ba ba zai kuma sami da wakilci ba bal yi kun harajin li fadalatihi kirjinsa zai zama cikin kunci zai zama cikin wato wani irin fata. ba dan komai ba saboda me kata da yake a cikin cikin kunci zayyukun harajin ga haraj da haraj da zai duk abu guda ne eh, wa in tana'ama zahiruhu wa labisa ma sha'a wa akala ma sha'a wa sakana haisu sha'a hajo ta magana zai zama cikin kunci kirjinsa zuciyarsa ake nufi da rayuwarsa ko da ko yana cikin ni'ima yana mayamaya cikin ni'ima eh wata na'ama zahiru a zahirinsa ana gani yana cikin ni'ima wala bisa ma sha'a yana sanya irin tufafin da yake so wa akala ma sha'a yana cin abin da yake so wasa kana haisu sha'a yana zama inda yake so gida gashi nan ba dama duk waɗannan koda a zahiri kana ganin su yace fa in wato fa inna qalbahu ma lam yakhlus ila al-yaqini wal huda fa huwa fi qalqin wa hiyaratin wa shakkin koda zaka ganshi wato fa inna qalbahu zuciyarsa malam ya khulus ila yaqini wal huda muddin zuciyarsa ba ta da tsantsar yaqini na imani da shiriya yake fa huwa fi kalakin zaka same cikin cikin damuwa ne wahiyara cikin imuwa wa shakkin cikin shakka kuma da fudu waɗancan nemomi kana ganin shi ba shi ke faruwa ba ne yanzu aka gani wanda suke da aƙida ta ilmaniyun aƙida ta kafirai aƙida ta munafukai sai ka ga gashi nan yana jin shi kamar ya tare duk duniyar nan ya yi ya komai amma ina kuna fahimta da kyau yana kai a nesa ji kake kamar cikin daɗi yake gida fanta ne yana kwanciyar da ya ga dama gashi nan a fanta ma can a tafi can aime amma wallahi indi ya fantare ma qur'ani ya fantare ma abin da aka sauka ma manzo fa inna lahu ma'ishatan banka yana cikin rayuwa ta kunci zuciyarsa ba cikin jin daɗi yake ba shi ne za ka ga ake tafa ma yanzu ce falaye ya za da fere bakin ya taraddadu mahazanin don kilma ishaki ba zai gushe ba yana cikin kai kawo da shakka da kokonto shi ne irin za ka ga a ginin yana mashi wani kwansa kai na kashi yana ma masu addinin masu kallon ko ne ma yasa suka rike da addinin shi gani yake dukiyar da yake da ita da samun da yake da shi kamar shi kenan jin daɗi wallahi sai ka ga an hana mashi jin daɗin kai da Allah ya zurta ka da imani da ɗan abin da Allah ya baka sai ga kana cin kwanciyar hankali ka ce ka sha kai baccinka ka tafi neman halallinka dole ka koma ka kwanciyarka wannan abin da zai baka wannan shine karka yadda ka bijire ma Qur'ani in ko ka bijire mai to ga sakamakon nan kamar yadda muka ji mini ka ya kara mana bayani Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ka bugu da kai a nan duniya ya rayu rayuwa mai kunci ko da kana ganin shi na jin ya sare duniya amma tun da ya bi jirin qur'ani za a zare masa jin daɗin rayuwar duniya wannan kuma gobe kiyama mu tashe shi makaho ke eh, irin manyan malaman tafsiri su mujahid tabi'i kenan su abu salih wasu suka ce ma na shi ta yau ke wato yawon a'a ma zai tashi kenan la hajjata lahu bai da wata bukata saboda ya zama kahu ikrima ko yace wato ummi wato umuyun wato umuya alaihi kullu shay'in illa jahannama komai za a makanta jahannama jahannama ita tunda nan zai shiga ita dole zai ganta Waya ya tamilu an yakuna al-muradu annahu yub'asu wa yushiru ila an-nari a'ama a'ama al-basari wal basirati aidan wasu malaman suka ce fakara tana iya ɗauka za a tashe shi ne makaho na basira da na ido ne eh, da idansa da ganinsa da kuma zuciyarsa sun ji sun makance ne eh, sai kenan wa nashuruhum ya mace ala wujuhim umyan wa bukuman wa man wata aya cikin suratul wato cikin suratul isra haka Allah ya wa zai kiyama za mu tashe su wato fuskokinsu suna a makance eh, ba sa a makance ga su bebaye ga su kurame Allah ya ce ma awahum jahannama makomarsu ita ce jahannama kullama khabar mahum sa'ira ta sadda talafa daga ruruwar da take sai mu sake rura ta idan ita wajen shiga jahannama ba za su makance ba za su ganta amma in ba jahannama ba kawai su makance in aka tashi mai irin wannan hali wanda ya bijire ma Qur'ani a nan duniya duniyar ta ba daɗi dan kuma a tashe shi makahu sai ce rabbi lima sartin ni ama ya ubangiji dan me ka tashe ni makahu wa qad kuntu basiran fi dunya bayan a duniya na kasance ni mai gani ne ba haka bane hmm. kafiran ne yanzu a su gani basira ta kere-kere technology kimiyya fasaha wai duk Allah ya ba su wannan ganin ido kar maza zai eh da kwakwalwa ta basira kere-kere amma wannan bai sa sun san Allah ba in dai har suka mutu ba su imani ba ga abin da za a ba su amsa Nan za su ce ya kasashe ni makafu ya ubangiji Allah ya ce kala kazalika fana fi ta ha haka nan ayoyi na suka zo maka a nan duniya ka manta su ka aiki da su kuma ka imani da su wadda zalika yau mutum sa kai ma haka yau anan duniya a nan lahira za mu manta da kai alamma aranta an ayatin lahi وآملتها مؤاملة من wato ba da balagi ha ilaika za mu maka mu'amala irin mu'amala da kai mana a duniya mun aiko da ayoyinmu ta hannun manzanninmu ka yadda da su kai imani da su kai aiki da su kaki ka mu'amalance su ka manta da su irin wannan mu'amala yau kuma za mu maka a nan duniya wato a nan lahira kada ka manta da ayoyinmu a can to kai ma nan haka ya wato za mu manta da kai yadda ka manta da su wato ta tanasantaha wa ratta anha wa ha ka manta da su ka gafala ka watsar da su ka kazalika aminu ka mu'amala ta manyan yansa amma za mu ka mu'amala irin mu'amala da kai mana wannan fa Allah ke wannan maganar fa a duniya mun aiko da mu da manzanninmu su gaya muku kai aiki ku yadda haƙi ka bijire to kai ma yau haka zan maka mu'amala shi yasa fal yawma nansahu kama nasu liqa'ana liqa'a yawmihim hadha kin a arab Allah ya ce Allah ya ce fal yawma sahu. yau za mu manta da su Allah na mantuwa ne Allah zai kyale su kawai kama nasu liqa'a yawmihim hadha amma yadda suka manta da haduwa da wannan ranar yau ga ranar kiyama amma manta da su cikin azaba cikin ya uwa ne malamai suke cewa fa innal a min jinsil amal irin aikin da kai to irin shi fa za a yi maka a nan duniya an ce ka bi Allah ka bi manzo ka bi Qur'ani ka ki ka kan gare ana ta wa'azi ba dare ba rana ta gidajen rediyo talabijin eh, ta social media ta ko ina yau wa'azi ba inda bai shiga ba amma mutum ya kan gare ya ƙeƙashe ya ƙiji ya kan gare ma Qur'ani wallahi Allah ya ce haka za a yi mai shi ma za a manta da shi gobe kiyama kuma rayuwar ma nan ba a yanzu wanda suke fandararri na daɗi suke ji yanzu masu tsara mutane sannan su karɓi kuɗin fansa su shiga jeji da su daɗi suke ji a taɓa jin gidan wani ɗan kidinafin shi an nuna gidan shi da AC da komai yana shakatawa kuma sunan shi kenan da je ya da gidan ya kwanta an san shi wannan yana nan suna 'yan zille-zille da jami'an tsaro kuma radda ta ci da kuma ajalin shi yazo shikenan a harbe shi to ina daɗi anan ina daɗin kuɗin da ka karɓa ba naka ba haka duk abubuwa suke ga sunan duk abu nan wato yan uwa qur'ani dan Allah mu ta kokari muna karanta shi muna fahimta abin da ke cikin shi duhun da ke cikin shi daga kamar an nuna man lokaci sai mu tsaya nan wurin gobe insha Allah muka zo sai mu karanto ababen da muka fa'idanta a ayoyin sannan kuma sai mu koma mu karanto ayoyin cikin surul araf da na bakara da na cikin surul hijiri da na cikin surul tusad mu haɗa da wannan sai mu ga kafin dai kwanakin kare muna da rai da kuma zuwa sai ƙarshen sura ɗin mu gani mun hahada mu gani kwanakin da ke gabanmu abin da muke fata mu da abin da muke ji mu zama darasi muke ɗauka kullum darasi na karatu da kuma na muje mu shi mai aiki da shi Allah ka haskaka zukatanmu da imani haskaka zukatanmu da ilimi Allah ka ba mu ikon aiki da nan ke karantawa Allah ka sa Qur'ani ya cece mu Allah ka sa Qur'ani ya zama gatan mu wannan wata da muke ciki alkhairan da ke ciki Allah ka hada mu da su Wasu neman addu'a duk Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya na gida da na asibiti Allah ka tashi kafaɗarsu masu aikowa rashin lafiya ya masu addu'a Allah ka san su Allah ka tashi kafaɗarsu haka nan masu larurori na bukatu daban-daban Allah ka bi mu sani muna tawassuli da ka kyawawa da sufofin ka maɗaukaka ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ka ba mu zaman lafiya a wannan kasa tam da sauran ƙasashe na musulmi duk inda ake neman musulmi da shari Allah ka mayar da sharrin ga masu shi Allah ka ba mu zaman lafiya